to assalamu alaikum warahmatullahi mai kallo kana tare da Hausa Television Alhaji barka da zuwa kan Hausa Television yawa barkanmu da to Alhaji za faɗa mana suna sa'an nan kuma me kake gani game da wannan taro mai albarka da aka yi na raka babban mu uh, Obafemi wannan High Commissioner na nigeria na'am yes suna na Ahmed Baban Dede na aiki a Nigerian Embassy a matsayin immigration atachi so shine sunana kenan to alhaji a matsayin ka yi aiki da high commissioner menene experience ka game da shi eh magana ta fi sabilillahi high commissioner na dauke shi a matsayin ubana na bayan matsayin uba na dauke shi a matsayin yayana dan duka zamana da shi shekara biyu da wani abu magana ta fi sabilillahi babu wani abu tsakanina da shi banda alkhairi na masa alkhairi na masa fata yadda ya gama lafiya mu ma yadda muke cikin aikin nan Allah ya sa mu gama lafiya to Alhaji wani final message zaka ba mai girman mu da zai tafi kuma da wanda za a kawo mana a madadin shi ina masa fatan Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya sa alherin da yake gida Allah ya da shi da shi wanda kuma za a kawo shi muna masa addu'a Allah ya kawo mai san mu ko mai san Najeriya da mutanen Ghana baki daya yadda yayi abu a Ghana wancan wanda ya tafi sabon da za a kawo muna masa fatan alkhairi shi ma in ya zo ya dora kamar yadda wancan yayi to alhaji maganan ka ta karshe wani sako zaka ba mutanen najeriya waɗanda suke kallo mu a talabishin a daidai wannan lokaci sakon da zan ba mutanen najeriya uh, sako guda ɗaya ne ni sabilillahi yadda wannan bawan Allah ya yi aikinsa a nan gana ina son mutanen Najeriya su ɗauki hali irin nashi mutum ne da bahaushe da bayarabe da ibo da kowa nasa ne so ina fatan duk wanda za a kawo muna masa addu'ar ya dauki hali irin nasa sannan duk 'yan najeriya da suke najeriya su dauki hali irin na wannan bawan allah alhaji muna godiya kwar to masha allah to mai kallo kana tare da hausa television alhaji kenan da muka dan tattauna da shi game da wannan biki da aka yi na raka high commissioner ya kasance a kasar ghana shekara biyu da rabi to yanzu lokacin aikinsa ya kare da zai koma gida muhammadu buhari presidentin mu kenan na nigeria zai fidda wani ya zo a madadin shi ka kasance tare da hausa television shirin mu sai a nan ba za mu karo maka shirin mu a nan gaba kan wannan buki da ake wa high commissioner na rakashi a zauna lafiya Yes, house television.